Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Muhammadu Buhari magoya bayan shugaba buhari a yayin saya masa fom din takarar fidda gwani naira miliyan arba'in da biyar a jam'iyyar apc sunusi musa shine shugaban magoya bayan mun yi ne a matsayin mu nuna maka yarda da muke da ita da cewa mulkin ya ci gaba da shi ba wai dan ba shi da kuɗin sayan fom ba ne, ko yana da shi ko ba shi da shi wannan mu bamu sani ba dan mu bamu san aljihun aljihunsa ba matashi Adamu Garba ya ce zai kalubalanci Buhari a zaben fidda gwani shi da kanshi zai iya ganin cewa lokaci yayi da zai je ya huta ya ba mu dama mu ci gaba da tafiyar da kasar mu yanda zamani ya dace da yanda ake tafiyar da kasa rundunar yan sandan ƙasar Najeriya ta kori jami'an ta uku don kutsawa da gudanar da bincike a gidan dattijun Niger Delta Edwin Kilak ba tare da izini ba. Masana na nuna damuwa ga hulɗar Najeriya da Sin daidai lokacin da shugaba Buhari ya sauka a Beijing don taron hulɗar kasuwanci da Afirka. Rundunar sojan Najeriya ta yi rashin ƙara ƙaimi a yaƙi da Boko Haram biyo bayan rasa ran kimanin sojoji arba'in kan iyakar Najeriya da Nijar. Ambaliyar ruwa a Kwantagora ya yi sanadiyar mutuwar mutane ciki har da wata mata goye da jaririnta. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne profesa Usman Bugaje daga Katsina da kuma Malam Ishaya Bubu Bajama daga Bauchi. Ga profesa Bugaje. To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah jama'a a 'yan Najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci uh, suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nake son na yi a nan wurin shine da Allah mai bi ƙa'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakankaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma malam ishaya bajama ya ce jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri da duk mai sauraro na sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati ya zama sun rungumi kowa inda muke samun wahala shine ka ga da an fi son wasu fiye da wasu Ka ga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi wanda takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai ka ga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi maganin irin wannan muka sauke nauyi ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya ɗora maka na shugabanci lokaci ya yi da za mu fito fili muna magana da juna a fili a daina lukura saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a haukan su da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba so lokaci ya yi da za a bude wurare mu dinga tattauna komi munin abu a fito fili a yi magana a kai a magance shi so lokaci ya yi kuma muna da komi da ake bukata a rayuwa nan arewa kuma muna iya rike kanmu kuma kowane sashe na ƙasar nan akwai abin da za a yi a rayu mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewanmu in tashin hankali na da daɗi mun ganta a lokacin yakin basasa mun ganta a wannan eh, karni da muka samu kanmu a ciki ya kamata a haɗa hankali a taru guda a sami bakin zarin kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu. To nan muka kammala shirinmu na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Ya